tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da biyar ga watan august shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na sittin da 68 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minar tarih ma baina wafatin Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ila Maktalil Hussaini رضي anhu sanata ihida إهدى وستين هجرية wallafan usman bin muhammad Alkhamis. allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani har yanzu dai malam yana mana bayani dangane da abubuwa muhimmai da suka faru a lokacin khalifancin khalifa na uku daga cikin jeran giyan khalifofin annabi da suka yi khalifanci a bisa tsarin annabta wannan ko da shaidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya ce a bayana za a samu khalifanci alamin walin nubuwa 30 aman annabi ya ce za a samu khalifanci a bayan shi wanda wannan khalifancin zai gudanu a bisa tsari na annabta na tsawon shekara ɗaiɗai har shekaru talatin to na usman dan affan shine khalifa na uku to akwai abubuwan da suka faru a zamanin shi wanda kafin faruwansu tun a zamanin annabi annabi ta an karar da al'umma abubuwan da yake hasashen za su zo za su faru a cikin rayuwa da kuma addini na al'umma wanda waɗannan abubuwa kai tsaye mun ji annabi ya rika kiran su da cewa fitina fitina fitina fitina da kuma haka waɗannan abubuwan suka faru a abubuwan da annabi ya faɗi mun ga ya tabbata tun da kan kashe saidina umar ɗan khattabi allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda har abin da ya taho na abubuwan da za mu fara ji dangane da al'amarin sayyidina usman dan affan a cikin al rabe Rabe inda malin ya ce bada'ul fitina farin fitinan da ta faro har fitinan ta yunkuro ta kai ga kashe wannan dattijo khalifan annabi sarkin manzon Allah wanda yake cikin mutum goma 'yan aljanna wanda manzon Allah ya masu bishara a gaban dubun dubatin jama'a a masallacin shi Allah maɗaukin sarki ya ƙara mu yarda abinda muka karanta karatun da ya gabata malam ya dunkulo mana wasu bayanai wanda waɗannan bayanai suna da buƙatan a su ɗaya bayan ɗaya a farfashe su domin jama'a su fahimci wai me ya faru ne a lokacin Abin da na sha gaya mana shine in muna karatun wannan abubuwan za ka ji abin yana tafiya kamar tarihi tarihi haka ne daga nan ne kake tsayawa ka auna kanka da abin da ake auna maka shin yanzu idan kai ka samu kanka irin wannan yanayin da su na usman suka samu kansa ciki to za ka yi idan kuma yanayin da suka tsinci kansu kafin faruwan fitinan kai sai kaga kanka irin wannan yanayin to kamata ya ka ɗauki matakin tattarewa da karewa tun kafin wannan abin da ya faru da su kai ma ya faru da kai don zai faru sai in dama ba addini kake yi ba sai in dama ba ka da manufa da kake neman ka cin mata a rayuwa da addini amma wannan abin zai faru tabbas an gano wannan da kyau ku na sha gaya muku kuma ina nuna muku a irin wannan yanayi ko za ka zo ka ji a cikin karatukan da za mu yi sati mai zuwa ko sati na sama duk sanda kuke tafiya ya zama akwai nasara cikin harkanku amma ya zama akwai masu surutu a cikinku na rantse da ƙur'ani ba za ku yi nasara ba an fahimci wannan da kyau ku za ku zo ku ji su suka taimaka masu surutun nan suka kayar da gwamnatin usman so suka taimaka aka kashe tubun dubatan sabon manzon Allah saboda ba sa jin magana su yi shuru ba sa sanin abu su danni an gano wannan da kyau ko shi yasa duk wanda yake tare da mu wannan ɗabi'an shi ne ko ya tuba ya bari ko ya bar mu domin kar ya lalata mana addini ya lalata mana tsari muna gudana akan wasu abubuwa ya zama shirme muke yi an gane wasu suna yi ne don su ba wasu haushi wasu suna yi ne saboda alfahari to Allah baya son masu alfahari Allah baya kaunansu to duk waɗannan da mai son ya bada haushi shi wannan riye ke ko shirka su kuma waɗannan Allah baya son su to idan kuka zama da irin wannan ɗabi'un sai Allah maɗaukin sarki ya rusa ku shi sa za mu tattauna wannan na aje muku ne ku rike don zai daidai da abin da muke karantawa a yau allah zai muku baiwa ba wanda ya san wannan baiwan sai ku to ku ririta ta shi sa a hadisi annabi ya ce mutumin da yake neman aure to a farkon al'amarin auren nan ya me ya kife ya rufe ya ririta soyayyen shi ya samu karbuwa har sai ana dab da auren sai ya sanar a lokacin da mai makirci ba zai iya rushewa ba ta hanyar kambun baka ko ta hanyar hassada ko ta hanyar kowace irin makirci da zai iya yi ba zai iya ba amma daga ka fara abu don a ce kai wancan kyakkyawan nan kai ne ke santa ko yar gidan babban mutumin nan da kai zai aure duk daga samu sai ka gaya mashi da kai sakare ne sai abu ya zo ya lalace kuma ka koma kana cewa Allah ne ya kaddara ga wautanka ga kuma yi ma Allah ƙarya da wani za ka ci to haka 'yan siyasa haka ma'aikatan gwamnati haka malamai haka duk wani wanda ya ɗana wata tarko wajibi ne zama cikin shi ba abinci kaɗai aka ce mai ya tara akwai lokacin da zaka samu wani wadata zaka samu arziki ko zaka samu hanyar wani kasuwanci wanda zaka samu riba mai yawa a ƙarƙashin wannan harka taka to ka ja bakin ka kai shiru ko iyalinka kasu sani wanda ma ka ce aminin ka ne aboki na kud da kar ma ya ji labari ka je ka ta harkokin ka kawai yana da bukatun taimako ne ka taimake shi da shi amma da ka zama sakarai to shi ne duk inda ka tsuguna ko duk wanda ka samu ko duk wanda ka amince mai sai ka ce ungo ka ji ai kaza ne ai ai ai ai shi shi ko annabi ya ce kullu dhi ni'imatin mahasut. dukkanin ma'abocin wata ni'ima akwai mai mai hasadanta ita ko cutan hasada karfinta ko ƙarfinta to ta fi ƙarfin kambun baka shi ko annabi ya ce in akwai abin da ke shigar da raƙumi cikin tukunya ba a shirya ba ba kaman kambun baka to kambun baka in kana son ka gane illin shiga hasada ko ka gane matsayinsu sai ka ninka kambun baka kamar ɗari sannan yake tasirin illan hasada ɗaya wanda mutane sam sam sam ba su fahimta yana daga cikin abin da ya haifar da abin da ya faru ai mun gaya muku ai mun yi bayani a jiya shine rayuwa ce na tsatsa yalwatacciya gamsasshiya ta samu sahabbai a lokacin khalifancin sayyidina usman an samu a lokacin khalifancin sayyidina umar da farko-farkon khalifancin sayyidina usman dukkanin yahudawan da ke madina da waɗanda suke jazirtar arab da an kore su an karya gwamnatoci an yi waye an yi waye an yi waye to a wannan lokaci sai aka samu abin da ya faru a ƙarshen rayuwar annabi shi ya faru a lokacin khalifancin sayyidina usman cewa wa ra'aitan na yadkhuluna fi a afwaja mutane suka rika zuwa da yawa da yawa suna ta shiga addinin Allah saboda an ga karfin gwamnatin musulunci da kuma irin arzikin da ke ciki sai aka yi ta labarin irin alherai da musulmi da musulunci yake samu a wannan lokacin to kafirai da mugun kulli a ransu sai suka fado cikin addini kuma wannan abin da ke ransu sun shigo da shi ne domin mai su shi damuwan da suke da shi mutum jijiyin nan yana kafir yana adawa da ku yau yau ɗin nan ya shigo cikinku sai ku zauna kuna ba shi labarai ku zauna kuna mashi bayanai kuna nuna mashi abubuwa sau da ba ku da tsari ba ku da kan gado yana nan yana bin da na'am na'am kai kana tunanin wai kai za ka gamsar da shi ne wai kai za ka waye da kan shi wai kai kana ƙoƙarin wai ya tabbata a ciki ba ya sa ka an gane ko a rayuwa bai halatta kai wannan ba an fahimci wannan shi yasa wani daga cikin malamai ce la tabul an thalathin wa sinnin wa malin in sa'alta wa mazhabi abu uku kakka sake ka faɗe su shekarunka kudinka da kuma jam'iyyanka an tambaye ka ya kace ce mu muna nan muna bin bayan masu nasara su ka ce wanda Allah ya zaba in ba ta zan wajibi ba to ba ruwanka shekarun kano ka ce ka mun dade a duniya kasan lokacin da aka haife mu ba a rubuta wani ya jalin ka ce to muna nan dai muna mamarawa inda wata kwangila ya fito ana ganin daidai da mu ne a sanadun an fahimci wannan da kyau ku ma duk irin waɗannan abubuwan ka san yadda kike zama da mutane kaga ce wani na karance shi ai nama ne ai wa ya saka ɗan adam ai ko misali kana tafiya da mutum tare sai bishiya ta shiga tsakanin ku to kuna gitta ta to ka fara sabon bincike a kan shi ƙarshen ta sanda bishiya nan ta shiga tsakanin ku ya canza an fahimci wannan da kyau ku ƙarshen ta ya canza musamman kuɗi musamman mulki waɗannan abubuwan su suka haifar wa musulmin farko da matsala ba wa musulmin farkon ne suka kawo matsalan ba a wasu ne aka samu suka shigo su ya wannan abin da na gabatar a matsayin tambihi ya shiga kunnuwan to ku yi mai waje a cikin zukatanku don zai taimake ku akan ku fahimci ne ma muke son faɗi mahala wa ma amma sabaka bayanuhu min ragadar aishi wa kasratul futuhati fa inna kulla dhalika lam yunasib ahal al ahwa'i mahala ce tare da irin bayanan da muka gabatar na irin yanda rayuwa ta zama yalwatacciya cikin daɗi da annashuwa da yawan cin birane da yaƙi da ake yi da ƙara fada da ƙasan musulunci to duk wannan abubuwan da ya faru ga musulunci da musulmi bai ɗaɗa 'yan son zuciya da ƙasa ba su ba wannan ba ne manufansu akwai wata manufa a ƙasa to abin da za ka fahimta kuma ka fa'idantu ka cin moriyan shi a daidai wannan wajen shi ne daga lokacin da wai kuna tsammanin kun fara samun jama'a suna cika majalisun ku ana zuwa ana sauraron ilimi a inda kuke karantarwa ku to zuwa alfaharin ce ka ga majalisun muna cika ba gaba ne. kai da kanka ne kake kokarin rusa shi kai da kanka ne kenan in ya samu matsala da hannunka idan wani ya bata da hannunka naka kawai duk wanda kaga baya zuwa ka ce wani muna karatu lokaci ka za ka rika zuwa amma zo ka ga jaba ba wanda ya saka wannan so duk wani wanda yake ahalul ahawa'ili wannan bata mai rezi kuma duk yanda zai biya lalata wannan abin zai in yi nasarar lalata wannan abin da hannunka a matsayinka na sakare kun ji daya idan kana hudda da wasu manyan mutane suna sauraron ka suna martaba ka ina tunanin kilan mahaifinka ko mahaifiyarka ko matanka ko ɗanka ko babban amininka ba ka da masoyin da ya kai su ko ko su ka gaya masu wannan idan ka samu alheri kawai kana da suna da bukatan taimako su ga taimako kawai an gane wannan saboda ragadul aishi rayuwa ta zame maka cikin sauki da cin nasara akan abubuwan da kake jihohi ƙananan hukumomi ko ina baka da matsala ko illahin lazi masoyinka shi zai fara karya ka ya kada ka san wannan wani wanda yake kinka amma kiyayyen bata iya bayyana ba to zai iya samun daman wautanka ya shigo ya lalata maka harkanka yanzu kafirai suna ganin musulmi sun samu rayuwa mai kyau gashi sun ci kasashe da manyan birane da yaƙi yanzu duniya tsoronsa ake ji kenan su iya fito na fito da su a zahiri ba za su iya ba me ya kamata shine su shigo cikinsu in suka shigo sai su yi amfani da daman muma 'yan cikin gida ne sai su yi ɓannan da suke sun si shi ne abin da ya faru malai ce fauhawalu jahidi na bazari wa wasa'ilal forko to daga nan sai suka iyakan iyawansu suka himma da ƙwazo wajen shuka iri wanda zai zame masu hanya na su tabbatar da rabuwa fi hadhal mujtama'il mubarakul misali ga wannan tattaruwan da Allah ya tara sahabbai waje ɗaya suka dunkule tsintsiya maɗaurinsu ɗaya haɗuwa mai albarka abun koyi ga 'yan baya amma su waɗannan sun shigo da irin da za su shuka ya fitar da ya banyan da za su raba wannan haɗuwar an gane shi sa a lokacin da makiya suke son su la'anta ku to abun farko da suka fara suke fara yi shine raba kanku shine farrik tasut ka iya raba kansu sai ka iya dankwafi wanda ke son ka dankwafi kafin dankwafi ɗayan shine ukilti yawma ukila thawrul ahmar yan cinye ni <clears throat> taran da aka cinye ni, jansan ai ku duka kun san misalin jan sa da bakin sa da kuma farin sa ko zaki ne a matsayin shi na sarkin dawa ya ga waɗannan ƙosassun shanun in ya farma su suka farma shi ba zai kwashe da daɗi ba to shi ma sai ya zo sai ya shuka masu irin raba kansu da irin nan ya fitar da ya banya sai ya samu damar raba su da wannan kenan sanda suke haɗa su uku kun ga ƙarfinsu na haɗa to sanda ya kwara ɗaya sauran biyun suna tare kaga madadin ya zama sun yi kafafun murhu yanzu ya rage masa ƙarfi dole su bi sai dai su langa duk da yadda suke ganin wancan bai da amfani a wajen su ko to ba san abin da yake tare masu ba a cikin adabin hausa wani dattijo da yake son haɗa kan 'ya'yan shi waje guda da haka ya nuna masu mahimmancin haɗuwansu waje ɗaya yasa kowanne ya zo da ɗan ƙiri na ici ya ce su haɗa waje ɗaya su ɗaure ya ba su duka ya ce su gwada karyawa suka yi suka yi icin nan ya kasa karyawa a hannunsu ƙarshe ya ce kowa ya ɗauna shi ya suka ɗauka ce ta ku karya magani kowanne yana kama kat kat kat suka karya sai ya nuna masa ya ce kun san abin da ya sa ɗazu ko kasa karyawa suka ce a'a ya ce saboda an haɗa su waje ɗaya ne amma yanzu da aka raba su to karyawa zai zama ma mai ƙoƙarin ya rusa ku sauƙi akan ya kacaccala ku to haka za ki yi ma waɗancan ƙauyawan shanin gama da wannan ya gama da na biyu gama da na uku wannan makircin yahudawa sun san shi sama da shekara dubannai shi yasa lokacin da suka shigo cikin addinin to sai suka shigo da irin da in ya fitar da ya banya to a duk da wannan ya banya ta bayyana a cikinsu to rabuwa za su yi malin ya ce wastamatu fi ish'alin nari tafarruk haka suka iyakan iyawansu suka aiki na kisan kai mana ba wai su kashe wani ba aikin da in ka ga mai aikin sai ka ce habawa ne kashe kan kake son ka yi mana aiki ba dare ba rana ba lokacin da suke samu su huta ko su sarara ƙoƙarinsu shine su kunna wutan da in ta haska to ba abin da zai biyo baya sai raba kan al'umma waliftida'i fi dinil islami da kuma kirkiran bid'o'i a cikin addinin musulunci wanda kirkiran bid'a yana raunata addinin gaskiya min khilali tafriki sufufi sahaba radiyallahu anhum muddin suka iya keta sahun sahabbai to bid'a za ta samu sadatsowa cikin addinin addinin bid'a na kama shi to daidai yake da a ce virus ya kama system ɗinka an gani sai yadda ya yi da kai mafi illa mafi sauki na kurkusa da virus zai ma system shine ya sa shi ya rage sauri ka ba shi command ya ki tafiya kuma kana gaugawan yin abu sai ya mutu ba haka bane to wannan shigantakan idan aka cusa ma addini bid'a to addini ya koma baya kenan himma da kwazo na ci gaba da addinin zai samu ba zai kare ba daga ranar kenan idan a wata uku ana iya cin garuruwa 20 ko 40 da yaki to sai ya zama wanda ke hannun kuma suna ce muku ba ma ku yi gaba ba a baya za ku kare. yi da ku ne abin yabo cikin al'umma ana jinjina muku yan sai ku zama jama'an da ake Allah wadare da ku ana tar da ku madadin yabo kuna fahimtar makircin da waɗannan miyagun suka shigo da shi cikin jama'a ko Allah ya kiyaye malai ce fakanat awwalu madakhil sharri ash'alun nar fitna wa zuru'i buzur ash-shubahat ash-shubha malai ce sai zama mafi sai zama abin farko wanda aka yi ƙoƙarin shigo da shi cikin al'umma wanda yake ɗauke da sharri shine ƙoƙarin kunna wutan fitina wa zar'i buzuru shubha da ƙoƙarin dasa masu irin shubha a cikinsu an gane shine sai a kalli wani mai mutunci wanda kuke saurare sai a kalli a yau wai mai jama'a ne suke kyamatan mutum idan aka kala mashi sai a ce kaza ne sai a kalli wanda ke da fada a ji a cikin cikinku ku sai a kala mai wannan abu kai ta yada wannan shubuhan jama'a ba ku mamaki ba lokacin siyasan nan da ya wuce wani irin kage da kazafi ne ba a yi man ba a garin nan na cewa an bani kudi 'yan siyasa sun mun kaza sun mun kaza an yi wannan ko ba yi ba kuma daga ina ne aka kunna wannan wutan shubuhar? ba daga makarantar mu darul hadis bane ba dan dariƙa ko ɗan shi'a da yaman wannan sharrin babu shi me yasa suka yi min wannan sharrin shine a yada shubuha a kaina don mutunci na ya zube ku da kuke saurare na ku dena taruwan da kuke ku watsi a iya keta sahunmu a raba kanmu saboda suna hasadan alherin da Allah maɗaukin sarki mana ba wani abu bane kawai sai wannan in ba mu tabbatar da wannan hakikan ba muna yaudaran kanmu ne ba wanda ya yada wannan sharrin a kaina da kuma da a wanda nake sai su an fahimci wannan da kyau ku wannan shine kawai dalili ba wanda yi wannan su ne kuma zama suka yi suka shirya a yi kawai in aka yi wannan to mai yiwa za mu danne shi waɗanda muke son su kuma su ɗaga a ji sunansu su ya ɗaga su sai a san su sun jahilci ɗaga sunan mutum da bayyana shi ya samu shuhura aiki ne na Allah ba aiki na wani ba ne an gano wannan da kyau ku to shi ne irin abin da aka yi a yaɗa shubuha a kanka idan da wannan lokaci lokaci ne da zina ke tasiri na ɓatanci ga mutum zina za su ƙala mana ina gaya muku saboda lokacin da 'yan shi'a su ga albani ya addabe su sun rasa yadda za su yi da shi abin farko da suka fara kala mashi ne zina ne an fahimci wannan ita ce a lokacin da aka yada cewa akwai wasu kamfanoni da suke hudda da ofishin samba da su gidan gani da badakalan makamai da aka ga wani kamfani mai suna albani associate ai abinda suka tafi bincike kenan wai gome shago ne saboda a yau dai a zamanin yanzu a gwamnatin baba inda ana son a yi maka ɗaukakkiya kulla ma jaka tsaban da za ka daɗe kana cikin matsala a kanta shi na ce kashi kuɗin makamai haka ne babu sharrin da ba a ba kuma an yi haka ne saboda mi saboda kwantar da abin da muke yi kuma ina gaya muku al'umman da aka ɓata sunan ma allah ya yawa da su a garin nan allah ya yawa da su wanda ba ka tsammani shubu hannun ta ci shi ta ci shi wanda ya kamata a ce ya fahimci alherin da muke tafa da shi eh biyan amfana da wannan alherin ba kuma bai fahimta ba kuma bai ma bai sani ba kuma an hana shi ya zo amfana kuma na farko su ba su san wannan ba ko sun sani ba za su iya bayani yadda jama'a za su gamsu ba to amma bukatun su shine a bata a rasa in su ba su samu ba wannan kawai shine dalili kakka taɓa raba ɗaya biyu jama'a nan mun gano wannan da kyau ku shine su dasa muku irin shubuha wanda ita wannan shubuha in ta taso Allah kada ya san inda za ta ji kuma yana gaya muku ba za su haƙura ba sau da mai irin wannan abu ko bai da imani ne ba domin waɗannan da suka shigo cikin addinin nan ba fa imani suke da shi ba kuma a jiya na gaya muku wasu bakin haure ne wanda wani abu ne ya zo da su an gani sun ga an ci nasara ne ga rayuwa lafiyayya da suna wahala da ƙyar suke cin abinci yau sai su ga an tsara abin da za su rayu hankali kwance ku gano wannan da kyau ko? sai suka zo to sai ga wani in yana wajen nan to muna da matsala fa to ai maza ai mai sharrin da dole zai ga ba zai iya wannan iskancin ba bare ya bar wajen dan su ci karansu ba babbaka to shine komai za su iya yi na farko su dasa irin da in ya fitar da ya banya za a raba kan waɗanda su ne na asali idan wannan ya tabbata to sai a kokari a dasa iri na biyu in ya fitar da ya banya, shi kuma sai a ga ya da kai dan shubuha ya bayyana kun gano wannan da kyau ku daga lokacin ne sai abuwa na jefa mai kaza abuwa na jefa mai kaza abuwa na kala mai kaza dabi'a ce yahudiya da ita aka yaƙi sabon manzon Allah aka haifar masa da bala'i to duk mutumin da ya ce zai bi ta farkin annabi da sahabbai shi ma da haka za a kai mu yari. kuna fahimtar wannan da kyau jama'a kada ku ya rika tafiya daji kada ku ya rika tafiya wani waje abin da ya kamata ku fahimta wanda yake cikinku ku gaza fahimtar shi to ku kun zama dabbobin gida kuwa an fahimci wannan da kyau ku dabban gida shine wanda bai fahimtar abin da zai faru da uwan shi na illa ko ya faru da shi a ɗazu shi kuma ya bari wannan abin ya faru da shi a yanzu to dabban gida kenan ana fahimtar wannan da kyau yanzu ka taba ganin akuya ko rago ko bunsuru da mahauci ya kamo ɗaya daga cikinsu ya danne ta yanzu yanzu nan ya yanka gobe jibi gata sai mahaucin nan ya ƙara dawowa sai waɗannan awakin su gudu don sun gan shi suna guduwa to dabban gida kenan da bai gane mai cutar da shi amma yanzu a daji idan zaki ko damisa ko kyarkeci ko kada ya farmaki gada ko barewa ko raƙumin daji ko ɓauna da sauran waɗannan dabbobin an jima in sun ga irin shi zama yi kawai zai kama ko ta kansa suke yi kaga dabban daji har ya fi dabban gida mai allah ya kiyaye shi za kakko zama dabbobin gida abubuwa na faruwa da ku a kusa ku kasa an karewa da shi allah maɗaukin sarki ya kiyaye to shine sai mala yace min khila'ili igiwa'in nufusil marida su in suka dasa wannan shubuhar kun san illan da shubuhar take yi shine su karkatar da zukata na wasu mutane masu cuta a cikinta an gane ita shubuha in ta zo ta samu zuciya wacce take cike da imani to shubuha ba ta mu wannan zuciyin illa amma idan dama fi qulubihim maradun to idan shubuha ta zo to sai ta ƙara tulmiya sa a cikin wannan to ana yada shubuhan ne saboda a rage maku adadi a rage maku ƙarfi waɗanda kuke tare da su kuke addini kuke mu'amala tare to in zuciyarsa akwai wannan cutan to sai zamanto an rage maku adadi ta hanyar kawo da su فتم ابتداء قضية الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم to yin haka da waɗannan jairai suka yi a zamanin sahabbai abinda ya haifar na riban da suka samu shine aka samu gayya daga cikin waɗanda ke danganta kansu zuwa ga musulunci sun ɗauki aƙidan zagin sahabban manzan Allah tun sabon na rayu yanzu na fara kawo muku cutan ne kafin a zo da labarin yadda abin ya faru hatta yuhinu jam'u sahaba har sai da aka waye gari gayyan sahabai yayi rauni wa yafriqu sufufan muslimina aka keta sahun musulmi aka raba su wa yad'afu quwwatahum aka waye gari sun rage karfi karfin ma da suke da shi da aka rage shi shi kuma aka ƙara raunata shi kun gano wannan duk wannan bala'in da ya faru ko wallahi mutum ɗaya tak a zamanin usman makiya usman suka sa aka haifar da matsala tsakanin shi da usman duk wannan abin ya faru yasa hakika ce da ba za mu ɓoye ta ba sai mun faɗi ta in kuma kuna tafi sai ya zama malan kai fita kakka dawo jama'a mun gano wannan da kyau ku idan ya zama kun kasa fahimtar wannan abun ku to kuna da matsala kun gani in kun kasa fahimtar wannan abun, to ku kuna da matsala a ce wai alheri yana bin ku kuna samun ɗaukaka wai ku kasa fahimtar makiyan na nan suna bibiyan ku? Allah ya kiyaye to shine sai mala ya ce fakanan walla tawalla kibarahu fi hadal amur. kun ga wanda ya jibinci girman wannan fitina da ƙoƙarin raba kan al'umma da yada shubuha mai illa a cikinsu wa raf'u rayata zalikal makarul khabis da daga tutan wannan mummunan makircin shine abdullahi bin saba al-yahudi sunan shi abdullahi ɗan saba al-yahudi alladhi a an nasa ibtida'an bil khuruj li qatl al muslimina usman ibn affan radiyallahu an shine wanda ya rura wutan nan tun a karan farko na lalle a yi tawaye ga sayyidina usman khalifan musulmi wannan tawayen ta haifar da kashe shi Shi ne wanda ya wannan aikin mutum ɗaya ne kyal kuma shi abdullahi ɗan saba ɗin na a zamanin annabu ba shi a zamanin abubakar ba shi a zamanin umar ba shi shekara shida na khalifancin na usman ba shi sai a shekara shidan ƙarshe na khalifancin na usman ne kawai tsillum sai a ganshi a cikin addini ya zo ya ruwa ya makarfiya ya makarbiyanta ya nuna mutane ai waɗancan dubba su iya ba ba wanda ya iya saiwa sai shi ko mu matsalan da muke ciki saba'iya ce a cikinmu muna da abdullahi ɗan saba da ya shigo mu daga baya shi ya haifar da duwannan fitinar duk ka ga an samu hatta izala akwai 'yan saba'iya ne da suka shigo suka raba su kuma suka hana su haduwa na gaya muku amma akan matsa bincike za a gano allah maɗaukin sarki ya shirya don to sai ma da cewa ba da zalika kama bilkadbi ala lisanin imami ali yadda ya iya samun daman da zai haifar da wannan fitinan rika kirkiran karerai ya rika yi yana cewa sayyidina ali ne yake faɗi yanzu kawai sai ga mutum ya zauna ya shirya ƙarya sai ce mala albani ne ya ce in ka ce a sai ya ce ye kun fahimci wannan da kyau ku sai ya kasa gane albanin nan fa shi ya karantar da mu duk mutumin da ya faɗi magana kowaye ya nuna mana inda wajen nan yake in ko maganan da ya faɗa ta saba mata Allah ta saba ma ta annabi kowaye aje maganar shi dauki ta Allah da ta annabi sai a zace ce albani ya ce kana daukan maganar sai ga ta saba ma ta Allah da ta annabi sai ka kuma a nuna maka ko a sama kasa ɗin da ya faɗa babu an fa ƙirƙiru wannan ne don a cimma wata manafa na ɓata wani ko a ci mutuncin wasu ko kuma an ga wasu kudi sun shigo ana neman a kifa musu bargo a cikin dama mala ya ce zai ba mu jali dawa mala ya ce zai mana kaza sai ka ce a wani kaset a ina jama'a mun fahimci wannan da ke ku dirin waɗannan shiriritan ne in aka zo gaban malaman addini sai ya ce don mutum ya ce zai yi kaza sai bai samu daman yi ba kenan ya zama bashi a kan shi kuna fahimtar wannan da ke ku to haka ne kenan a waɗanda ke cin bashi ke bin bashi suna da yawa mabiya bashi suna da yawa kenan wannan abubuwa ko jakanci nake bar da shi fa don ka ce wai jahilci ma to ka taimaki wanda ya yi to sai suka rika kirkiran ƙarya suna ci masa yadda albasan da bai ci ba wani su ba ilaihi jumlatun min al'akawan suka rika danganta maganganu ɗibke akan sayyidina ali wal mu'taqadatil yahudiyya sai su zo da wani aqida na yahudanci kun gane kawai sai za ce ai wannan ita ce ma aqidan sayyidina ali an fahimci wannan da kyau shi yasa cin wannan bayanan da zamu yi a can gaba in muka zo wajen maganar su gafiki su ashtar da sauransu a nan ne zan buga muku misalin ce kun ga kaza da ake faɗi khawarijinci ne amma kuma ake kokarin kara wannan aqidan na khawarijinci da sunan malam albani wanda wannan ne ya hada ni rikici da rashin fahimta da yawa daga cikin malaman wajen wanda kuma wallahi in ba jin ya wannan abu aka yi ba ko ni dai ba za a daidaita da ni akan a ci amana ba dan ba zan yi da al'umman musulmi ahlu sunna mu da su a lahira a gaban Allah a ce da hannu na wajen bata masa aƙida ba ba zai yi abin da malam albani ya rayu ina ta da shi sama da shekara talatin a ce wai ni da ni ne aka hada baki ko aka hada kai ko ina da yadda zan fada ban faɗi ba mu haɗu da shi a gaban allah ranar kiyama a sansanin da ya kafa a ce ina kallo hawarijin ci ya billahi lazi ba zan wannan ba an gano wannan da ke ko billahi lazi ba zan yi ba don ni na yadda akwai kiyama kuma na yadda bayan mutuwa za a tashi kuma ni na yadda sarkin da ya raya ni ya bani ci da sha da sutura da lafiya na kai yanzu ko ko ba tallafin wani zan wuce haka ba na neman komi wajen kowa an fahimci wannan da kyau ko Allah ya taimake mu duk mun zo wajen zamu faɗa ba wani abin da zamu boye saboda maganganun nan fa ana yawo da su a cikin kasusuwa ana tara mutane ana gaya masu ƙarere to babu wani dalilin da zai sa mu samu gaba kuma sai mai shiru wannan ba zai yiwu ba ne sai an faɗa gaskiya wanda kuma yake da ranin imani dama shi ne ake ƙoƙarin sa ma shubuha ana dasa maka shubuha shi kenan an gama da kai yanzu a najeriya nan ba inda ba a yawo da ni an ce an ba ni miliyan kaza an ce an ba miliyan kaza jama na fi shekara talatin fa ina karantar wannan ba fa yau na fara ko jiya ko mutuwan albani sa na zama malami mai karantarwa an fahimci wannan kuma sama da shekara 20 muna da tunanin za mu tara kudi za mu yi kaza amma da abin da muka yi zace 'yan siyasa wanda fa yake wannan ko matan shi ba ce da malami ba ne ba matan shi da yake abubuwa da ita amma ba ta yi da shi malami ba ne amma sai wanda jama'a suka yadda wai shine ne yi wani abu sai ta ah, muna zargin kaza ne da yake mafi yawancin jama'a kuma fi bihin maradun ne Da su kuma sai su yadda. to an kirkiri aqidu iri-iri na yahudanci an danganta ma sayyidina ali to don Allah kalli tsarkin sayyidina ali an iya mai irin wannan ƙaryar kuma yana raye ina ga wanda ya kwanta ya mutu mala ya ce wa rawajaha wa a asha'aha na kasirin min kasirin nazar aka ƙara ya haɗawa da kuzuzuta wannan muguwar maganganu ga waɗanda suke da ƙasirin nazar taƙaitaccen hangen nesa ba mutumin da yake yaɗa mashi buha ta nasara kan sai mutumin da yake da mai taƙaitaccen hangen nesa yake da kwanya raɓaɓɓiya, bai da tunani mai kaifi shi sa zo sai a ce an dasa maka abu an ce suwa ne suna ma wajen nan makirci shi na kai kuma wawa shi kenan an fahimci wannan da kyau ku ma'ala ce wa zai'aful iman da waɗanda ke da raunin imani wa muhil fitan da injiniyoyin rayar da fitina to su waɗannan abubuwan yi tasiri a kansu fana shara bayan na humul gulu fi ali alaihi salam ta hanya haka ne sai suka iya samun dama suka yi wuce gona da iri dangane da matsayin sayyidina ali har suka kinkimi matsayin allantaka suka dora mashi za ku yi mamaki duk wannan bannan a zamanin sayyidina usman ba suka yi ta amma ali bai ji ta ba har sai lokacin da aka kashe usman sannan suka fito da ita suna nan da abinsa suna ta ruwa ta ƙarƙashin ƙasa sa ta rura ta ƙarƙashin ƙasa sabon da za su iya siyaki wannan aƙidan nasu kuma an riga an yaɗa shubuha a kansu ko sun faɗa ba ganin ƙimansu da darajarsu ake yi ba kun ji illan da ake biya ke malaman sunna Allah ya kiyaye wadda'a anna lahu khilafa wa wasiya abdullahi dan ubay abdullahi dan saba haka yayin da awan cewa wai ai annabi ya bar wasiyan cewa ali ne khalifan shi kun ji wanda ya fara yada wannan fitinar kada guzibat kada guzibat minhu ai kwaci mai ita aka yi ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan an ga annabi ya mutu min qibali sahabati radiyallahu anhu kuma ba kowa suke wannan kwaci suka raba annabi suka raba ali da wasiyan da annabi ya mai ba sahabban annabin ne yanzu kuna zaune kawai sai ku da kuka zauna tare da mai gidan ku shekara aru aru ba ku san magana ba sai wanda ya shigo jiya ya zo sana'a sai zo ce wai shi an gaya mai kaza shi ne fa abin da abdullahi ɗan zaba yi masa ba kuma shi kenan cin da dama ya tada waɗanda suke da rauni ne na imani waɗanda suke da kaza suke da kaza sai suka yi ne sai suka yadda shi sa cikin tarihin abdullahi ɗan saba da za mu zo zami ku farke wannan wajen ya riƙa bin birane ne waje-waje na tattaro mutane da ya ga cewa madina da sham cin da akwai sahabbai da yawa ƙidin shi da da'awar shi ba za ta karɓi ba sai tafi wani waje sai ya dafi za ku zo ku ji annan ya yaɗa wannan daga nan ne ta yaɗu ta yi rassa bala'in ya kai ko'ina kun gano wannan da kyau kuma in kuka sauna wai kuka cewa irin wannan abin da kuke tafiya da shi ku ne yanzu nake magana wallahi wancan bala'in da ya taɓa waɗancan kan mutanen kun san in ya muku ku ko fatattaka ku zai ku irin ma ƙwazon da suke kun san ku ba za ku iya yi ba ku to ku ɗauki iznatin yanzu ma ta tsayar shirur hadihil bida alkhatira bainan nas yayin da wutan wannan sharri ya tartsatsi a cikin mutane wa zayyana shaitanun lahum a'malahum kuma su injiniyoyin da ke yada ta shaidan ya kawata masu mugun aikinsu tanahat aqwaluhum ila sam'in ila ta sam'in wa ilmi amirul na Aliyu alaihi salatu salam. abin ya kai maganganun nasu har ya kai ga sayyidina ali ya ji wa alima kuma sayyidina ali ya samu labarin abin da suke faɗi fagade ba wannan ya fusata shi walam ya tahawan walam ya gabdo tarf an hadil makulati shani'a bai kasa a gwiwa ba wajen yi karo da ita wannan muguwar magana kai tsaye fama kana minhu illa an hafaral akhadid na tsallake muku ne mun je zamanin shi domin ita wannan magana ya kamata a ɗan yi ta kafin a wuce da sayyidina ali ya ji cewa sun mai da shi Allah kuma suna ƙaryan cewa shi wasiyi ne na annabi nan da nan sai ya haka ƙatar rami wa ash'ala fi hanniran ya tara wuta wa haddada bi ihraqi kullu man lam yataraji an hadha al khatir ya yi barazanan zai kona duk wanda bai bar wannan muguwar da'awan ba fa'aharaka minhum adadan sayyidina ali ya kona da yawa daga cikinsu domin abin ya zama aƙida a cikinsu wa ajila kawman akharin wasu kuma ya kore su don ya take abdullahi dan saba yana neman kama shi ya tsere za mu ji inda abin ya faru wa na naqala al-majlisi fi bihari shi sa <clears throat> a wannan gaba yi kokarin duk waɗannan maganganun maɗauko daga cikin littattafan yan shi'a ba don koyon ba saboda yan shi'a suna musun wai ba ma wata shaksiya na abdullahi ɗan saba al-yahudi saboda abin ya dame su duniya ta gamsu ta aminta da cewa wanda ya kafa addinin shi'a to ba yahudi ne to wani abin ya dame su shi yasa duk maganganun da za mu ɗauko a wannan gaba za mu ɗauko ne daga malaman shi'a kun gano wannan da kyau ko shi ne mala yake cewa kada na kalal majalisu fi bihari al'imam al-majalisi ɗaya daga cikin fitattun shehunan shi'a ne a cikin littafin shi mai suna biharul anwar biharul anwar wajen mujalladi 150 ne anna rajulun qala li amirul mu'minin alaihi salam wai yace wani mutum ne ya zo ya ce ma amirul mu'minin inna ala babil masjid qauman yaz'umuna annaka rabbuhum a kofar masallaci ko wasu mutane suna nan suna riya cewa kai ne ubangijinsu fada'ahum sayyidina ali sai ya sa a kira su faƙala ya ce wai lakum kuku kun shiga uku inna ma ana abdullahi mithlukum kuna cewa ni ne ubangijinku ni fa bawan Allah ne irinku mun gano wannan kyau ko akulu ta'am ina cin abinci kamar wanda kuke ci wa ashrabu sharab kuma ina shan abin sha fattaqullaha warji'u ku ji tsoron Allah wannan muguwar aqida ta ku kubata. yi wa'azi yi wa'azi yi wa'azi yi wa'azi fatahu fil yawmi thani wa thalis haka yi masa a kwana na biyu haka yi masa a kwana na uku saboda ana zuwa ana ce mashi madadin ma wa'azin ka yi tasiri su bari su ji tsoron Allah a ƙara ma tsinduma suke yi faƙalu mitla zalik <clears throat> suka ci gaba faƙalahum alaihi salam sai sayyidina ali ce wallahi in tibtum wallahi ko dai ku tuba wa illa qataltukum akhbasul qatla ko maku kisa kisa mafi muni fada a kambaran na ali sai sa aka kira almajirin shi kambar ta bi kudum sai zo da diga wa hafara lahum Hadud, nan da ne yasa aka haka manyan ramuka baina babil masjidi wal qasr tsakanin kofar masallaci da gidan mulki fada'a bil khatab ya sa aka yi kayan kerare fatsarahu aka zuba a ramin wannan rufihi a lokacin ya kunna wuta wa ƙala sai ce in ni tsari hukum fiha autar ji'on wallahi zan jijjefa ku a wutan nan ko ku bar wannan muguwar magana kuke faɗi fa'abau suka hau kujerar naƙi suka ƙi faƙazafa bihim fiha hatta taraku haka ita ta jefa su a cikin wutan har sai da suka ƙone gaba daya wa ƙala ba'adu ashabihi wasu daga cikin almajiran ali suka ce lam yuharriquhum bai kona su ba inna ma adkhana alaihim wai <clears throat> hayaki ya bursuna musu a gaskiya bane ya jefa da yawa daga cikinsu a cikin wutan wasu da suka gaba sarki sai Allah sai suka wari. sun maƙala alaihi salam ali ce lamma ra'aitul amra amra muna karan na nari wadda autu kambara ya ce yayin da naga al'amarin nasu ya ƙi ci ya ƙi cin yawa na yi na yi sun taurari. ya ce na nari sai na kunna wuta ta. Wadda autu kambara na kira almajiri na kambar muka ci gaba da kambara su a cikinta sun mahtafarat hafran wa hufran wa ƙambar ya haɗu ya ce sannan aka haƙa rami rami shi kuma ƙambar <clears throat> yana ƙara zuba kirare wutan na ƙara muni haka ka dinga jefa su ka karanta biharul anwar a mujalladi na 34 shafi na 414 kaga a cikin bihar al'anwar an tabbatar da mugun aikin abdullahi ɗan saba ko wani ɗan shan yi ce maka a ah, ba a ba sai ka ce to da kai da biharu wani ne gaskiya mahala yake cewa fahidar an zahabu bika takfir ayyuhal kari al-karim إلى أن هذه الشخصية التي حكت المؤامرة الخبيثة كان من نسج الخيال ما لك فهذار والله تاكا سنسن يزم واجبي أكنك أن يذهب بك التفكير kada irin wannan tunani na waɗannan makirai ya shige ka ayyuhal qari al karim ya kai mai karatu abin girmamawa ila anna hadhihi shakhsiyya allati hakat mu'amara al-khabisa akan waɗannan miyagun mutane su Abdullahi dan Saba waɗanda suke ƙoƙarin yin wannan ɗanyen aiki kanan min nasajil khiyal yana daga cikin wasu hiloli ne wanda suka saka au ja'ad min wahanil maqal ko kuma sun ɗauki maganganu masu rauni suka iya zuwa da su don su yaudaru mutane balkanar mutawajida fi sahatul islamiyya irin waɗannan ana su a da'irar musulunci to dabbiyar wato haddad kullum suna ƙoƙarin tsare-tsare miyagu lizalim ya gafal an bayani halu hal ulama da wannan ne malamai ba su gafala ba sun ta ƙoƙarin bayyana halinsu wa kashafo a wariha kuma suka rika tuna asiransu da kuma abubuwan da suke bibbinnewa fazakaru duwarha alhabis suka rika bayyana take su mai muni fi tafriki saffil usratul islamiyyatul wahida wanda kullum kokarin su ne su keta sahun musulmi da suka dunkule suka zama uwa da uba daya an gane sai a zo kuna zaune kuna tafiya lafiya da sai a waru wasu yara a cikinku sai a ce su yi kaza kawai ya zuke ta ku kawai sai ku ɗauka wai tunaninsu ne sai ku ɗauka wai hankalinsu ne su ma ba san ana aiki da su ba wannan musu ai ku kaza ne ai ku kaza ai ku kaza ai ku kaza injiniyan da aka ba shi aikin wannan aikin fa ya yi aikin nan saho hudu a unguwan nan har yau bai nasara ba jiya nake jin sabuwan abin da yake son ya ƙara kullawa ai ya kamata a ja wani da wani ma na ce allah ya ba su sa'a kun gano wannan da kyau ku na ce sun yi kuskure duk wannan shigantakan mun sani tintini da a ce ba mu sani ba ne in aka yi ɓannan sai te mana illa yanzu an yi ɓannan ta mana illa ba jiya na muke karanta da ko hadisin huzaifa ba annabi ya ce idan ma jama'a sun waye gari ba su da shugaba ba su da jama'a to irin waɗannan 'yan tawariyan kai hankali da su an yi wannan ko ba yi ba annabi ne faɗi ko ba nan wani kuma za su bayyana da sunan su masu umarni da kyakkyawa ne da mai kun zo mai wa'azi ne shiryar da jama'a kuma annabi ce masu da'awa ne a kofan jahannama ko bai faɗi ba ma duk wannan abubuwan sai ga wani shi ba abin da ya dame shi amma me yasa ba abin da ya dame su saboda dama an ce irin wannan shubohin suna tasiri ne ga zukata masu rauni idan zuciya ta yi rauni bayan da ka iya da ita yasa mawaƙi yake cewa idan zuciya ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba Allah shi kyauta wa nashr mafasilin mafasil za khatira ga suna yaɗa ɓanna masu haɗari fi azhanil awam a cikin zukatan awam ga magarin mutane an gano wannan yanzu duk abubuwan da ake yadawa na cin mutuncin masu addini dama ba awam ake yadawa ba sun da zai a dandale su zauna a ce ai an ce kaza ai ma to ka san dan adam kaza kaza kaza kaza kaza ba ka shaidan mutum ai haka ne awam inna ja'akum fasiqun bi nabayin bayan wasu ma san shi ba malai ce wa kattarar jama shaksiyatu abdullahi bin saba kasirun min ulama da yawa daga cikin malamai na shi'a sun yi tarihin shi kanshi abdullahi dan saba minhum daga ciki akwai sa'ad bin abdullahi al-ash'ari al-qummi ɗaya daga cikin bijijjigen malamin shi'a ne wanda ya rasu hijira da shekara 301 ya fi shekara dubu da rasuwa an gano wannan in ma da za mu ce za mu yi lissafi za mu samu ya shekara nawa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da nawa da talatin da shida dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da shida shi mai musun ma ya ɗebe 'yan kan talatin da shida mu gaya ma kai to ko ogan aka ware talatin da shida a cikin shekarun shi lokacin kila ko gama balaga biyu ba in ma ya balaga to balagan bata nuna ba to shi wannan ya yi karatu ya ce akwai abu dan sama sai wani ne ya ce maka ya ba wannan shaksiyar Wakala ya ce hadhihi al kwato tusamma a saba'iya shi al ya ce waɗannan ƙungiya na tsinannu mabiya abu dan saba su ake kira da as ashabu abdullahi bin saba su ne mutanen abdullahi dan saba wa huwa abdullahi bin wahabin arrasibi alhamdani ana ce mashi abdullahi danwa wahab arrasibi alhamdani wa sa'iduhu ala zalika abdullahi bin harisi abdullahi dan alharsi abdullahi dan harsi ya taimaka mashi wabna aswat wahuma min ajullatu ashabi waɗannan biyun to suna daga cikin manyan na hannun daman abdullah dan saba wa kana awwala man azhara ta'ana ala abi bakarin wa umar wa usman wa sahaba kaji bi in shi'a ne ba yace shine mutum na farko wanda ya fara bayyanar da zagi da cin mutunci kan abubakar da umar da usman da sauran sahabbai wata barra minhum kuma ya bayyana bara'a karara daga gare su karanta makalat wal a shafi na 20 daidai na biyu daga cikin malaman da suke tarihin shaksiyan abdullahi dan saba akwai annaubakti an ɗaya daga cikin malaman shiya ne muna karanta shi a cikin su'alin wajewa ɗinmu shi ya rasu hijira da shekara 310 yau kusan shekaran shi dubu daya da nawa da 127 da da bakwai da rasuwan shi faƙalai ce ashabu abdullahi bin saba su mutanen abdullahi ɗan saba wa kana mimman azhara tana ala abubakar wani umar wa usman wa sahaba wa tabarra'a minhum yana daga cikin wanda a bakin shi aka fara jin zagin abubakar da umar da usman da sauran sahabbai da kuma bayyana shi ba shi ba su wa qala ce inna aliyan alaihi salam amara bi zalika fa akhadahu ali fa sa'alahu an qawlihi hadha a zamanin sayyidina ali ali ya sa an kamo shi ya tambaye shi akan da gaske kana zagin abubakar da umar da usman fa qarrabi ya tabbatar fa amar bi qatlihi ali ya ce a kashe shi fasahan nasu ilaihi sai mutane suka yi mai ca ya amiral mu'minin a taktular rajulan ya da'u ila hubbikum halal baiti yanzu a kashe mutumin da ya jajirce yana kira zuwa ga a so ko halal baiti irin wannan fa ne exactly kaka tabar rawa ɗaya biyu wasu mutane ne suka yi cuwa-cuwa suka ja wasu kaya ko gaya miƙe ce za a hukunta su sai irin waɗannan ya suka ce ah, shi kenan ba kawai ya magana ta wuce a wani waje ne haka ya faru Allah ya kiyaye exactly irin shi wa ila wilayatika wal bara'i min a'daika kuma suke kira zuwa ga amara ma baya eh kuma suke bara'a da makiyanka kaga ya riga ya dasa guba ko yadda bayan da ka iya sanda ka yi yunkura ya yi ɓanna za ka kawar da shi to ya riga ya kafa ɓannan da tun kuɗi ta zai wahala mahala ya ce ilal mada'in sai na alisi kore shi daga garin ila an kala walamma balaga abdullahi bin saba na'ayi imamu ali yayin da yake mada'in gari ne shi abla dan saba ya ji labarin mutuwan sayyidina ali qala lil ladina ahu waɗanda suka ce mai ali ya mutu sai ya ce musu kazabta kada kake law ji'tana bi dimaghi da zaka zo man da kunyan alifi 70 surra ciki abuhu 70 wa qamta ala qatlihi 70 adalan ko mutum saba'in suka kafa hujja sun ga ya mutu la'alimna annahu lam yamut wannan ne zai ƙara mana yakinin alibi mutu ba walam yuqtal kuma ba kashe shi ba fala ya yamutu hatta yamliku al-arda alaba zai mutu ba sai ya mallaki duniya gaba daya kisa har yau yan shi'a ba sai da sayyidina ali ya mutu ka da firqu shi'a shafi na 22 yanzu ga ganin sun yadda akwai wani shaksiya sunanta abdullahi danwa to kakko daukawo mun shiga tarihin sayyidina ali so nake ku ga musu shi'a sun yadda akwai abla dan saba ko to za mu koma ku ji yadda ya fara bannin shi a musulunci da yadda ya ragargaza al'umma wancan lafiyayyar rayuwa na tsatsiya wacce take cikin arziki da aka samu da yadda abdullahi dan saba ya biya lalata ta da yadda ya shigo da bid'a da rabuwan kai tsakanin al'ummar musulmi da yadda ya durkusar da khilafin musulunci wanda in ba ku shiga tetayinku ba wallahi malin za a kai ku za a baro ku kanan kana kurarin wai kai addini kake yi nan ku tintin ka saki hannun addini addini ma ya saki hannunka Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi yasa karatu na gaba za mu zo za mu ji wasu daga cikin malaman shi'an sai mu dasa kuma ku ji wasu bayanan wanda suna da alaka da ajisa a yanzu Allah ya taimake mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum